na uku daga cikin ladabobin karban kyauta an ya kuna jaradul mu'abi shuhurata warriya akwai wanda zai bayar da kyauta amma manufansa abinda ake son ya cimma ya yi suna barke ne ya yi ko kyauta ya ba amma abin da yake nema a wannan kyauta ya ɗaukaka ya a mutane su gani wasu suma, ka ɗauko daga ma babban kyauta ka yau kafa har zuwa ƙasar kyauta akwai masu irin wannan kyauta in ba su zama ba su ne mu su suka fi yawa ma kyautar nema a yi suna a yi bikinsa kyautar a gani kyautar wancan ta sun yi daidai da shahara da su ma ne fayan bage an yi rudda alaihi kaddahul fasida ya dace a mayar da manufan nan nasa ɓatacciya ya kamata mutum ya zama da shi ce wannan yana yin ballon don ya nuna ya isa ya nuna kaza to ya dace har mutum ya gano ga abin da nake nema mutum ya mai da nan kyautan wala ya kuro ba zai karba ba ba zai karba ba li'annahu idza qabilahu in ya karba ya kunu mu'ina lahu ya taimake shi ala qasdihi al fasidi

kaga wa amma garadahu fil akhazi amma ya zama manufan mutum ce idan aka baka kyautar nan ka karɓa me zaka yi ka karɓa kawai ka dinga ci ko ka karɓa ka tara ko ka karɓa ka ce rai ya kamata duk abin da mutum yake yana da manufa yana da manufa kada idan mummuna ce manufan nan sai tabbata falyanzo mutum ya duba a huwa muhtajin ilaihi to a duba idan mutum ya karba yana da bukata da wannan abu aw mustaganin anhu ko ya wadatu daga gare shi ya kamata da idan ma a kai karatu nan duka ake yanka zama hakan yi bangare ne sai a bar bangare abin da ya fi na ke wannan magana muna mun karanto inda wajen magana aka ce kafa ibnu adama luqaymatu dukkan karatun da aka yi bayanin ya basa sai dai wannan abu yan lomomi sun isa mutum yadda zai tsaye da rayuwarsa Allah kuma ce kulu sharabu wala tusrifu ku ci daidai irin abin da zai da rayuwar ku ta dai abin da ya wuce haka hatta daga cikin abin da yake ya mayar da mu inda muka koma akwai ci akwai bacci ko akwai wane ne akwai wasu hudu ne dai to ba baya zama zunubai Allah bai da muke yaje mu karanta ba sai san za mu karanta mun kanta abu malam yi mana sai mu manta shi ko muna karatu ne ba da zuciya daya ba dan yanzu dai in kafar wannan kata ka ce to ai an ce da wannan za ka fa maka hujja ce ai an ce mutum yana da bukata ina da bukata sabon mota ina da bukata sabon kaza ina da bukata gida na ga yadda yake ina da bukata ne kaza dina irin wannan bukata ba ce wannan fudulu ce fudulu ce wannan in wannan bukata ne ba ka iya wadatuwa da ita aka mutu to zai zai ce wannan amma yau kana da abin da za ka ci a gidanka kana da rigar da za ka fa yi an baka duniya to ballan sana ma la Allah taimake ka kana da ma gidan kwanan in ma ba ka ba ka mu yan kuɗinka da za ka biya haya kila hanyar shekara ka biya kuma sannan kafin shekarar ta kare ma da kaza ɗinka ga kaza ɗinka zai ka ma maka kuɗi ka sake biya amma kana wayo wayo ka je ka karɓi kyautar ne zaka da shi akwai da nama Allah ya zaba su bukatun da suke kwana a ciki ya kuɗi shekara wata kafin shekarar ta kare ma da za ka samu a wuri kaza za ka samu a wuri kaza za ka haɗa na wata shekarar ma za ka ta biya to don Allah ne duniya ba wannan ba ita ce nan fa wani hadda mata hadda yaya to ko bayan da mata da yaya jin daɗin duniya samun duniya me kake jira ko bayan wannan a kana son nau'in abinci daban nau'in kaza daban subhanallah falyanzur a huwa muhtajin ilaihi aw mustaghanin tunda wajen fassara muhtajin din na nan za a yi ta hakila ban sani ba ko tsingaya kuma tsingaya alama haka ne ka san ba ne yanzu aka fara karatu an ta taɓa wayannan wurin da kama fa in kana mustaganiyan lam yaqulu in mutum ya duba wa wadace yake in dai kana da abincin da zaka ci yau kana da kaza kana da kaza wadatacce ne aka ce ga kyauta kaka karba na duba buwawan Allah nan da ya zauna a masallaci lokacin annabi fa a sufa wanda kaje ka zauna gidan ne ma ai wata daraja ce shi ya zauna a cikin masallaci ciwo ya same shi ya mutu aka ɗauko shi za a yi masa sallah sai annabi ya duba ya ce a duba kayan shi aka duba sai dai zan ƙara mujazin magana sai ga cikin sa akwai dinari biyu dinari biyu dinari biyu ka zo ka bunne kanka cikin talakawa in aka kawo sabil kaci kana da dinari biyu in aka kawo za ka cike azzalli annabi ce ko je ku yi masa sallah amma ni ba zan masa sallah ba kuma bai masa sallah ba kana da dinari biyu kana nema kana tozar ta kanka dinari biyu nawa ne ko da misalin da yake karatun aiki ne an ce dinari dinari ashirin da shi ne nisabin zakka nisabin misalin zakka yau nawa a ba fa misalin indiya ba ha dubu ɗari biyu awa ka buga ne wai da ka buga ka gaya mana inda ka buga mun wani mu gamsu miliyan biyu ne dinari ɗari biyu ta shi kenan ya yi yawa an gama dubu ɗari biyu sai kana da dubu ɗari biyu ka tafi neman eh, kyauta a ke sa'i wannan ba sai kana da su kashi ɗari biyu na bakwai an haɗa da rigarka da takalmanka har ka, bayan su ne ta farka in an kirga littafin ka da menene ka da menene ka malam kashe ta sai an ne ka wajen miliyan idan za a haɗu da ka. wancan kwashe da miliyoyi da mutum je karɓi da tsaye eh, je gana karɓar kyauta har mutum ka ya karɓo shinkafan da bai san daga ina take ba shi wanda ya sai shinkafa da wani kuɗi ya sai shinkafa kuɗinsa na gado ne ko ko yanzu ya same su albashi ake samu wurin aiki ma'aikaci na zai samu washin shinkafa? da ta kwace to saboda haka nan mutum ya karɓi kyauta kana da abin nan gaje kana karɓar kyauta ai fihi ma fihi ni ke ka zan ka wadace ce ka karɓa in ma misali mutane ya ba su sani ba ai Allah ya sani hmm. maganar ya za a wanke musu mutum ya ɗaiba abu a shan tayi haka mutum ne ya bo farfasun sa ya sace a cikin shan ya kwana ya koyi ya da ɗaibo da safe ke tauka shi amma a shan ya kwana ai za ka ce yare ne hankalin kamar da zai kama wannan ta yi na zai wanku Allah mu ban wala ya kabalu illa ba. kullum da aka ce man tasaddaka bi adali tamra min kafadin tsayyibin Allah zai rubanya shi duk dora ke ta Allah ta'ala tayyibun wala yaqbalu illa tayyiba sai ba wani hadisi da zaka samu da babba ko masana masu ce to ai in kasan zalumai ne sun hana ka kudinka kudinka kasan sun ninka ka abin da ka sato na ka yanin ka haka to kana yin hukunci da an ce wala kafin man ka in so a zalimai ne kai zaka zama zalimi ba fata kai ba tsora maka aka ce ka taimake su wani su raka ka zalimin ko mazlumin in ka karwa ka taimake shi aiki gaba da ɗebowa masu kuma malamai sai dai mutum ya ɗebo ya kawo wa malami malamin nan ya karba shi kenan da ke to malam da ya kafa ai abin da nake na da kyau wa in kana mutajan in ko yana da bukata ta gaskiya ilaihi wa kada salima mina shubhati to hatta ko da kana da bukata wannan abu ya kubuta da shubha wal afati allati zakarna ka dubi fa abin da um-, abubakar rajala ya ci ya amayo da shi fa in ka duba za ka ce ni na fa ina haram in yake ciki bawa yake da shi sai wa i kamar yadda kowa yake da bawa ya ce wa bawa nan ka je kullum ka bani kaza daga nan ka fi harkar ji ba zan takura ma ba abin da zan ɗora ma kullum ka je ka kamin min kaza in ka kamin min kaza shi kenan duk abin da ka samu a wani naka ne ka saba wata rana kila in an sa ka tsafa ka sai kanka dan wannan ya fita shi kenan sai ya samu kuɗi da wuri shi to mai gida ga haki sai ta aina ka samu shi yake ai kafin in musulunta da suna magani muka ne ɗan duba haka muka san ba da magani to maganin da na bayar Allah ya sa maganin ya yi sai na karɓo ya zai tambaye ke ga hakkinka tun da dama su maganin su ba a karɓa sai an warke shi nan ce sai aka shi min ga hakkinka ce mutumin nan mai gida ya gara nai ba ka komai ba ya darasa nai ya yi abin nan ɗansa shi kenan sai ya bani kafin in musulunta a wasu babu karshe kacin ya sa hannunsa a nan ya amma da duk abin da ya ci kamar ya mutu ta sai ka duba yi ne ta da sai na ruwa na da shi da dai biya na yi shi ya sa rabba biwa ba yadda za a ka ɗauki abu ka tura bakinka san inda ya yi bullo ba ana ka samu shi Hmm. kamar eh ai ba laifi ka sai ka san ina na samu littafi ka san inda na samu shi na halar ne ka karba ko ka san wani na da sai ma littafi sai Allah ka ba bai kare ba ta kuna ba zai kare ba eh yamma ya fito ko saboda haka nan in ka san wannan haka ne ni na san ka zo ka ɗauko min abu ka kama na gano a rayuwar ta kai ya muya in na karɓa na karɓi haram in ko na san halaliyar ka ne sannan ina da dama in ina da bukata sai in karɓa in ba ni da bukata eh, wannan ba zan karɓa ba amma ina na da bukata ne zan fara bincike ta ina ka samu shi zan iya ganewa na san aukinka na san irin albashinka na san irin kasuwancinka na san irin menene dinka za ka iya kyautar da wannan a rayuwarka za ka iya kyautar da wannan zan iya wa, to a haka ne za a iya gani kyautar nan wani zai iya zuwa sun kasu karfin abu ko kuma kana da shi misali zai tafiya kuma tafiya bai wani abu da ya kyau yake wani saboda so ne ko wani abu akwai kyauta sadar da zumunci akwai kyautan girmamawa amma ita ba dole sai a kalle ta da wannan fiska mutum ya je ga abu mai kyau ya sayo wa mutum don ya faranta masa rai to nan ne sai ka duba yaya harkokinsa lafiya lau in ko harkokinsa da matsala ba a karba wannan kila in kace masa in ka bar da wa'azi kai ya zama in baka karba ba zai zama wa'azi a gare shi ce to wani kai kuma kana da ilimin ce to wani bai isa kake kasuwanci iri ka ba wani ne isa kullum ka aikin ka mutane na kuka da kai sai ka karɓi kuɗin mutane ba ka masu aiki eh, ka karbi kwantarar kaza ga yadda kuka kwashe na da tabar na da labari kayi kaza yanzu inda kana so da ka taimake ni in taimake ka mu samu mu je gidan aljanna ka bar wannan abin da kake a shi ne ni ko nake son ka da gaske to wannan haka akwai shekara ta zumunci tare da wance to hatta dangin mutum bai ɗebo har mai kawo dangin shi su ma dangin in suna son shi za su ce wani ga albashinka ba daga kasuwancinka ina ka samu wannan ba ka zama ta da ne idan matan sabbai matan bada mata mu ɗauki matan muka wata ɗan mutum zai da ce to wane in aka samu halar ka kawo amma kana kawo halar da ganka in baka ta kaka kawo na halar gidan nan muna da ainihin za mu iya haƙuri da yunwa rayuwarmu amma ba za mu iya haƙuri da wutar azaba ba. Biji da mata hakalli. wasiyar da matan sunna suke wa mazan suke ba to ka ko masoyi da masoyi ma ya kamata a zuwa su da ana kaunar juna ba ka son masoyi kai halaka na'am hmm. eh. eh, ba laifi ba ne ba musamman wanda za ka ce. musamman abun da za ka kai cikin ka wannan ka yi bincike iyakar bincike wannan shi ne sunnan maza mutum muna zaune ne a cikin dan masallaci ko a cikin anguwa mu dauke shi ba masallaci tun dauka su mu kullum a fili yake mutum na zaune ka dinga binciken ka wane na yake aiki da Allah ka nemo wannan inda yake aiki security ne ko dan kasuwa ko ko yaya aka yi kullum ya sa kaya wannan ya cire wannan shi ne aka ce kan mu yi amma aka ce za mu yi hulɗa da mutum har zai ba ka wani abu alaƙa ta kai ka ce abun ɗin su dole kai masa bincike wannan dole ne a bincika saboda ya shafi rayuwarka amma haka anguwa bai kamata a ce wannan mai gidan daga ina yake me ya a ce ba ka da ikon wannan hukuma ce da ikon bincika wannan mutum daga ina yake wannan mutum me sa gudun kada ya illanta 'yan anguwa ko ya illanta mata magana daga wasu wuri amma mutum haka a masallaci ba ka dinga kalauta ce me ya sa me yake yi wannan wuri yake yaya yake tafiya ba ya aka yi na hawa mota ka ba ya aka yi zai na gina gini mai kama da irin gini kaza ka san daga inda ullu mai na ka ya fito yawa amma wanda za ku yi hulɗa da shi yau har ibi ruwa zai ba ta gidan shi to ya kamata ka san wannan ruwa na shi don ci za ka yi sha za ka yi zai harbe ka in ali ne ba sani ana cewa abincin wani a abin nan ne rabo aka yi usman da dan afana je ce shi bai hana shi ka fa cikin sabbata tajiri ne shi ne wanda ya sai kaza shi ne wanda ya sai kaza amma kai rabo aka gama ba ba shi bai biyu rama ne dan Auf ya rabo ce yake ce na nashi an ce ka raba kaya kayo order kaya ka ba mutane kam ina nawa sauki aka aka jinin a za a baka ce a ah, ni ma a bane saboda abincin ka magani ne duk abin da yake kayan halar magani ne yana ƙara takawa imamu shafi'i ya gidan imamu ahmad ya ci abinci da gaba ɗaya ɗakin su suna da al'ada irin tamu mu a ƙa'idanmu na misali ko da ba ta zama ta duniya ba ka'idan mu na fulani wajen bangaren mu ba a baka abinci kake ne mu a wurin mutum a al'adar mu ba a baka abinci ka tunye ko yaya sai ka dan gutsula ka dan gutsula ka dan gutsula ka ce to na koshi na koshi Allah saka da alheri ka dauko ruwa ka sha dole ka rage wani abu amma ka ci cinye ka futse to ka bar abun kunya to shi ma kogi na da kila suna da irin wannan al'adan tun da an ji ana kasa huntar shi aka yi cin abinci ya cinye ya muka kara da bayani ya fi abin ana ba muka kara amma da ya cinye abinci shi ne maganar nan aka ce masa ya aka aka abinci ka cinye shi kam ya ce kai ba ka ganin abincin gida imamu ahmad ne ai abincin gida imamu ahmad magani ne bai cin haram halar ne halar kawai ka ce ta za su tafi da jikinka a kan da binci ba shi ne imami ɗaya cikin imaman nan wanda bai taɓa cin kayan gwamnati ba bai taɓa ba tare da a lokacin jikokin annabi ke mulki lokacin abbasiya ne jikokin annabi ne hatta lokacin da aka yi masa dukan bala'i aka faffasa masa jikinsa aka kunsa jini ya kuma yake a ciki mutane suka ce masana ma da suka ce in ba kun da tsohon nan ba zai mutu wannan zai zama abin da sa a zo da wuka aka yanka bayansa aka kakulo duk wani naman da iri bai aka cire ba su da ban sumar ba inda duk ilin shi ke wuyo Allah Allah ka gafarta wa shugaban inna lillahi wa inna ilaihi ya Allah ka gafarta wa halifan mu Allah ka gafarta sarkin mu'minai likita ya ce kai ba shi ne kusa kashe ka ba ita ai jikin annabi ne ba na fata gobe kiyama in shari'a da jikin annabi na ya sai masa ba za a sakawa annabi da mugu ba a ce gobe kiyama a kama jikin annabi za a kai shi wuta saboda ni ba ni da bukata amma mutum kyautar su wani abu daga gwamnati ya taso daga har tare da ta an rubuta wannan bai taba wuce ya kummace ila ɗan shi ma dalilin faɗa da ɗan shi kyautar gwamnati ya karɓa ya tsini masa ya kore shi ina da son hanyar mutu ba ta magana da jima na me yake ji halifofin masu gwamnati kasan jikoki a nari sun yi gwamnati sun kafa gwamnati yan uwa abbasiya wanda su jikoki a nari ne eh, na gaskiyar ba na jabun ba jikokin annabi ne na gaskiyar wannan dan abdullahi wannan dan wane ne wannan dan wane ne da suka haɗe da annabi gwamnatin abbasiya gwamnatin musulman gwamnatin jikoki annabi ne family din annabi ne ila sun yi faɗa tsakanin tsakanin su nan gidan uh, Ali bin uh, gidan Abdul Muttalib nan gidan Abba. Abbas ne suka yi faɗa da juna faɗan cikin gidan suka yi faɗa da juna mummunan faɗa ma amma wannan faɗan cikin gidan family ɗaya ne fa in kana muhattajan yallan ya kofu وإن كان محتاجا إليه إذن ينا دبكاتا قريش سينا أكسي سليما سيبك أبن جوتم من الشبهات والآفات التي ذكرناها فالأفضل له الأخذ نن كل دينا دبكاتا يا كرقا يا لما روى عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك abubuwan duk da izo maka da wannan dukiya kaga annabi faɗi na halar ne dole ba za ka bashi a umuminsa ba wa anta ghairu mushrifin baka je nema ba baka nuna kana so ba wala sa'ilin baka roƙa ba ka kusu wa mala abinda ku bai zo maka ba fala ta tatbi'hu nafsaka kada ka kwalla haranka kada ka je ka kai sunan ka ka je ka kana da bukata kada ka tura wani kada ka yi menene to ai sa'idin ne ma wancan wannan ya ka karan kama kanta kakka duba ka ana raba shinkafa ana raba eh, taliya ana raba kujerun makka ana raba kaza kar ma ranka hatta bai kamata ma ka so ka gani ba ballanta na ka sarkata kayan marayu ka karɓo su ka zo ka sayar ana raba marayu ina maraya kai kuma ka je ka tarkata ka karfo ka zo ka ci ka hau kai ka ci gaba da shi ba ma ci ba kake ba dukiya kake yi da su malu ake yi da shi ba wai shi ake ba ko shi ake an shara ko ya wanda yi malu da shi ya tara su yi gari jama'a aka ɗauka an musu kaza an musu kaza an musu kaza kusan tara bisa goma kawai an kai shi inda za a kai shi wani an ɗiba an toshe wasu baki wani an ɗiba an yi kaza da shi sannan wani kuma an janye yi abin nan da shi hmm. wannan ai annabi ne ya faɗi ka na gwamnati umumu ne zan ya ɗauka ko ina tun da alibar su bi umumin alfazi amma wannan umar ne ya annabi ne ya ɗauki dukiya ya kai wa umar ya ce masa zo umar da shi sai ce a ba wanda yake na bukata ne na da yake ce a abin da ya zama kana wannan dukiya kaza kaza abin da bai zama kan ban ka sa ran kana ba ka أخرجاه في الصحيحين لا شيء وفي حديث آخر من جاءه من أخيه معروف an ja'ahu ma'rufun kenan wanda duk alheri ya zo masa daga dan uwan shi irin wanda kuke ta maganan kenan alheri ya tafi zo ma daga dan uwanka min ghairi ishrafi ba kai ka nuna kana so ba wanda kyautukan da ake ta magana wala mas'ala ba ka je ka roƙa ba falyaqbalhu wala yaruddahu inji ne irin wannan kake magana Eh? saboda haka nan abin da ya zama man ja'ahu ma'aruf min akhihi shi ma kanka in dina dan uwanka kai tsakanin ka da dan uwanka ne ba zai yi ka ganshi yana haka ka muya ba za ka yi masa magana ba kuma mutum sai dai mutum ya ki sani amma babu wani abu rayuwar mutum da ta koyi min ghairi isharafi بقانون كنا ولا مسألة وليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه شكرا لك